Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye a kan mitoci 25 da 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad FM da dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Alhamis tara ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa jama'ar da ke kan iyakar Nijar da Najeriya sun nuna damuwarsu game da rashin buɗe iyakar Najeriya a wannan sabuwar shekara ta 2020. Sannan kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu na rana. Muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da matakin da hukumomin tsaro ke ɗauka na hana amfani da babura domin daƙile hare-haren ta'addanci a wasu sassan ƙasashen Afirka. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an ƙara alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana nuna alamun cewa mai yiwuwa Iran ce ta harbo jirgin ƙasar Ukraine ɗin nan bisa kuskure. A cewar Trump ta yiwu wani ne ya yi kuskure a ɗaya ɓangaren. Yana mai cewa wasu kuma suna cewa ɓacin jirgin ya yi. amma irin tawa fahimtar wannan ma ba abin tambaya ba ne su dai hukumomin iran sun yi ikirarin cewa injin ɗin jirgin kira boeing 737-800 ne ya samu matsala dukkanin fasinjojin da ke cikin jirgin 176 waɗanda ke kan hanyar su ta zuwa birnin cape sun mutu ciki har da 'yan ƙasar canada 63 amma wasu majiyoyin gwamnati sun faɗa wa muryar amurka cewa jami'an amurka sun duba bayanai da hotunan tauraron dan adam abinda ya ba su tabbacin cewa wani makami mai linzami kirar rasha ne ya harbo jirgin bisa kuskure a yau alhamis ake sa ran majalisar wakilan amurka za ta amince da wani kuduri da zai umarci shugaba donald trump da kada ya yi amfani da karfin soji akan iran kakakin majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi ta sanar da kada kuri'ar da za a yi a wata sanarwa da ta cicciki gwamnatin shugaba trump na kai hari ta sama a makon da ya gabata harin da ya hallaka kwamandan dakarun juyin juya hali na iran kasim suleimani ba tare da tuntubar majalisar ba pelosi ta kwatanta harin na sama a matsayin takalar fada wanda ka iya jefa rayukan dakaru da jami'an diflomasiyyar amurka cikin haɗari. Chris Van Hollen sanata ne a Majalisar Dattawan Amurka na bangaren jam'iyyar jam'iyyar Democrat wanda ke wakiltar jihar Maryland. The takeaway from my perspective is that uh, they did not establish um, in any way. Uh, ya ce ni iya tawa fahimtar sun gaza gabatar mana da kwararan hujjoji da ke nuna cewa wani na shirin kitsa wasu hare-hare akan dakarun Amurka da Amurkawa da yawa. lura da cewa 'yan democrat ne yake da rinjaye a majalisar wakilan ana sa ran za ta amince da wannan kuduri sai dai ba a san yadda batun zai kaya a majalisar dattawa ba idan 'yan republican inda 'yan republican ke da rinjaye labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumomi a kudu maso gabashin ƙasar australia sun buƙaci jama'a mazauna wurin da su fita yayin da wata gagarumar wutar daji take ƙara ruruwa sanadiyar dawowar yanayin zafi mai tsanani da kuma kadawar iska mai karfi nan gaba a cikin makon nan al'ummar da ke yankin da ake kira victoria na daga cikin waɗanda aka buƙaci su fice daga yankin kamar yadda premier yankin ya faɗa There will be messages going out to communities in the fire zone. ya ce za mu rika aikawa da sakonni ga jama'ar da ke yankin da wutar dajin ke ci kuma sakonnin za su rika umartar mutane su fice daga yankin domin ba mu da tabbacin za mu samu iya ba su kariya yanayin zafi ana tunanin zai haura sama da ɗigo a digiri ashirin na ma'aunin celsius a gobe juma'a wanda zai kawo ƙarshen ruwan sama da yanayi mai sanyi da ya bada wani ɗan lokaci na numfasawa ga ma'aikatan kashe gobara waɗanda suke ta ƙoƙarin shawo kan wutar tun lokacin da ta faro cikin watan satumba. wannan ƙarin yanayi na zafi da aka samu ya sa hukumomin jihar ta victoria suka ƙara tsawaita dokar ta ɓacin da suka ayyana makon da ya gabata zuwa tsawon kwanaki biyu Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Al'ummomin da ke kan iyakar jamhuriyar Nijar da Najeriya sun nuna damuwarsu game da rashin buɗe iyakar Najeriya da wannan sabuwar shekara ta 2020. Wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani. ana iya cewa tuni murna ta koma wa jama'ar da ke kan iyakan Nijar da Najeriya da suka yi fatan ganin sabuwar shekara ta da ishirin ta kama da a su shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari zai ba da umarnin buɗe boda musamman ta jamhuriyar Nijar da Najeriya kasancewa hukumomin tarayyar Najeriya na ci gaba da yabo da gudar cewa a wannan lamarin jamhuriyar Nijar ta ba su haɗin kai. Shin ina ne aka samo wannan labarin na cewa za a bude bodar a sabuwar shekara ta 2020 ita ce tambayar da na yi ma isiya biya maradi wani mai kai kawo akan wannan hanya wanda ya ce mini maganar ta samo asali ne daga cewar tarayyar Najeriya da zaran kasashen da ke kewaye da ita suka cika sharuɗan da ta gindaya musu na ba za su bar waɗansu kayayyaki na shiga ƙasar ta ba za su bude wannan iyakar kuma kasancewar jamhuriyar Niger na ɗaya daga cikin waɗanda suka cika saka ma Najeriya waɗannan sharuɗa shi yasa suke ganin cewa haka ya wajiba a buɗe iyakar a shekara ta 2020. Su mahukuntan Najeriya sun ce kamar akwai alƙawarin da a tsakaninsu da bata mu in sun cika masu wannan alƙawarla za a buɗe hanya. Mun kuma zan ba su cika masu wannan alƙawarla ba amma mu dai muna fatan ko bina na a ganin cewa saboda Allah da annabin Allah an tausaya ma al'umma da ga yanayin da ake ciki al'umma ta wahala. A iyakar jihar Tawa bangaren birnin Kwanni 'yan jamhuriyar Nijar sun koka da ganin cewa cewa hakan ba ta samu ba tare da roƙon hukumomin tarayyar Najeriya da suwa Allah su buɗe wannan bodar domin su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum da suka saba gabanin kulle bodar. Abdullahi Madawa. Lalle kan mu da muna fatan a buɗa kuma muna fatan Allah ya sa buɗa ta kuma lafiya kuma don tsananin da a cikin dai ubangiji Allah ka sauki ne. Malam dan jama mai sai da kilishi ana iya cewa mana nan ta kuma ciki saboda al'umma suna tunanin cewa shekara 2020 za a buɗe wannan kofa wannan hanya kuma har yanzu ba a buɗa ta ba. kenan ya kamata su gabata wanda sun ka aikata wannan abun su yi lissahi su diba abin da talaka suke ciki tun da yau ita gwamnati ba ta sai da talaka ko wace irin gwamnati amur dan ata mai sai da kaji bisa moto ga shekara muna dibin anya an ce za a buda kuma har zuwa buda buda ba ko mu goma na kusan da lela ya kamata a ce an buda ma hanya mu ji daɗi na kasuwanci kowa ya daɗi kuma muna roƙon Allah Allah ya sai albarka ce wallahi goda ya kamata a ce hanyar nan an buda ta da kasa ana yi cuɗe eh, juna a zo a dawo a zo a dawo babu wata matsala to ka shiga najeriya shiga ta masu ka shiga kasa matsala ka hito kuma a kowaya to wannan dai buɗe boda da sun ka ce sabuwar shekara to kuma gashi allah ya nuna muna wannan sabuwar shekara kuma mun ji shiru ba wani bayanin komi daga cikin wagga hiya da sun ka nuna sabuwar shekara za su buɗa ta to babu abin da muke fata gare su da shugabanni duk abin da muke fata ubangiji allah shi muna jagora kuma yanzu murna ta koma ciki su ma 'ya'yan tarayyar najeriya da ke jihar sokoto bangaren illela lokal Government sun ce suna fatan shugaban kasa ƙasar tarayyar Najeriya da ya dubi girma Allah maɗaukakin sarki domin ya buɗe wannan bodar ganin cewa tun lokacin rufe ta harkokinsu a kan iyakar walau sun tsaya ko sun rushe ko ma sun wace baki ɗaya. Sunana Tanimun daga rumjin Kalmalam daga kuma irin alƙawalin da ana dimin cewa sabon shekara in ta zo za a buɗe boda mu ci gaba da karshen addu'a Allah ya ba mu umarnin da yalla su mu za su ɗauki shawarori ta talakawa da sauran jama'a da ƙarƙashin su don Allah su kula su dan diba su buɗe mana boda al'umma su dan ji sauki daga cikin abubuwan su abin da muke ga shugabannin Nijar Najeriya su taimaka su dibi halin talaka yake ciki su buɗe mana boda ga haka nan saboda gaskiya akwai wahala akwai wahala kwarai wala game da matsalolin da aka samu zuwa dawowa wasu sun sani akwai wahala gaskiya ba karamin wahala aka samu ba karamin aka samu ba ruhe bu daga tsakanin Najeriya da Nijar ba dura sunana arab kan ga akwai wanda ke cewa an buɗa ta kaga wani shi abinci ne dai zai same shi wani yan ba a buɗa ta ba kaga bai samu ne wannan lamarin na rufe boda da ya 'yan kasuwa da dama a bangarorin guda biyu musamman waɗanda ke kai kawo a kan ƙasashen guda biyu rufe shagunansu ko kuma tafiya cirani yayin da basussuka suka sanya waɗansu daga cikinsu arcewa tare da barin yaransu da iyalansu a cikin halin a gazamo ya rabbana haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako. Masu sauraro a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da matakin da hukumomin tsaro ke ɗauka na hana amfani da babura domin daƙile har-haren ta'addanci a wasu sassan ƙasashen Afirka. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. taɓewa kai ne mai kyauta Allah ka bani bare kai zan roka ƙaunar manzo ila husa ba zan taɓe ba kama karya magana ba ba da bayani ya al'umma ko saurara mutum da nake yi idan ka ji na dukan jagora idan yana da niyyar da gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle wana ta ɗauki kama karya. Magana gobe ba mu ne Idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. mugunta domin ba ta kai mu gaci ba. Dukan mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana ta shi ba shi ne ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya karya. Yau mu ne magana gobe ba mu ne ba. Idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa. Bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa. Kai zalunci a lahirar ka za ka gani. wala kiri ba ya kyala zalunci ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla mun samu kiran mu na farko daga jihar Niger da wa muke magana. Hajiya a kina magana da injiniya mai gero makeri lulu kwanta jihar Niger. To injiniya muna jin ka menene ra'ayinka? to ra'ayina gaskiya yana da kyau hana babura inda aka yi hari kuma ya dace a hana bulaki market ya zan duk mai zuwa sayan mai da rubu da jarka a hana shi ya zo da karhe yana da kyau inda har harin na yake an ta'adda a hana a hana yawo da mashin wurin cikin lokaci a bari irin da sahi irin da magariba ta yi hana yawo da mashin sannan bulaki maki a hana duk mai zuwa sayan mai da jarka a hana saboda sai ga mashin ɗari sun kai hari shin ina suke samun mai To Malam Injiniya mun gode da wannan kira naka sai jihar Sokoto da wa muke magana? Salamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana? Kina magana da Kabir Abubakar Bulan yaki shaga suka gamin Sokoto suke tare da Najeriya. To me ra'ayinka? To gaskiya ka iya kallon wannan matsala da ainihin fassara biyu misali idan aka duba da irin tashi da hankulan da ake samu akan babura to wannan dokar tana iya tasiri amma idan aka duba ga irin kuma rashin aikin da za ta janyo ma matasa shi ma rashin aikin yi ko yana kuma illa ga matasa saboda haka ya kamata dai kamin a hana kabu-kabu ko a shafa to a san wata sana'a muhimmiyar da an aka aka kirko su matasa musamman ma na arewacin najeriya domin da rage musu rashin aikin insha allahu na gode mai magana ta ka bada yaki shagarar lokar gamin su kuta tare najeriya To mun gode Malam kabir da wannan kira naka sai jihar Kaduna da wa muke magana. Salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikas salam. Da wa muke magana? Abubakar Malam cikin kare karbar kuma kubo jihar Kaduna. To Malam Abubakar me ra'ayinka akan wannan batu? Wannan doka hakika idan har data Malam Abubakar kana jin mu? eh muna jin ka nake muna in za ta kawo ainihin zaman lafiya to muna marhan da ita in ko ga za ta kawo ta to ta zama ainihin farin ciki da ita a tare lafiya Abubakar na cikin kare to Malam Abubakar godiya muke da wannan kira naka masu sauraro kada ku ah. manta to mun sami kira daga jihar Niger da wa muke magana Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba Ibrahim mai wankin hula me ra'ayinka akan wannan batu To sai dai rediyon na na na murɗa na murɗa ka muku na kasa samun ku ban san abin da kuke tattauna a kan shi ba yau. To yau muna so mu ji menene ra'ayinka dangane da matakin da hukumomin tsaro ke ɗauka na hana amfani da babura domin daƙile hare-haren ta'addanci a wasu sassan ƙasashen Afirka. To gaskiya na farko dai akwai da tashiyar talaka haƙƙin shi. Mm. domin saboda da hanyar da ya kamata a bi a gyara tsaro a afirka gaba daya shugabannin namu ba su bin shi ya kamata a ce a kau da cin hanci a tsaya a kula da tsaro a kula da lafiyar jama'a amma zancen tsaye da babura akwai marasa lafiya akwai kuma wanda yake ba su iya tafiya an ba saman babur din nan ba kaga an tawaye mana haƙin mu muna jin ka ibrahim eh to masha Allah abinda muke so kenan a dai gyara bangaren dai tattalin arzikin ƙasa kuma sannan a kau da cin hanci abinda muke so kenan to mun gode ibrahim da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar kaduna da wa muke magana to sunana musa daga kwangila zaria ina muku gaisuwa da kyakkyawa fata alkhairi hajjiya to godiya miki menene ra'ayinka akan wannan batu wato gaskiya ra'ayina shine kamata yi kamar yadda shi mai magana yi shine a gyara mana tsaro don halin da uh, afirka ta shiga don yanzu duniyan ne to amma afirka abin ya fi muni a gyara mana tsaro sannan a gyara mana tattalin arzikin ƙasa saboda gaskiyar magana yanzu kusan kowa a ɗarɗar yake halin da muke ciki a wannan nahiya namu na afirka allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu baki ɗaya sunana musa kwangila ku tashi lafiya to mun gode malam musa da wannan kira naka yanzu za mu ƙara a jihar kaduna mun sake samun kira daga jihar kaduna da wa muke magana To, Hajiya barka da lasariya. Yauwa barka dai, da wa muke magana. Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin gasa a Kano tarayyar Najeriya. To Murtala muna jin ka menene ra'ayinka? Hajiya ni gaskiya ban ga hikima gurin yin haka ba. Mafi na farko a nahiyar mu ta Afirka in dai kasar da ake siyasa ne ba sojoji ke mulki ba. 'Yan siyasa nan suke siyan baburan nan suna baiwa magoya bayan su. Ko ba haka ba. Kuma za su musu alheri su musu kyauta. To kuma mu ɗauka idan shi mai laifi ya hau mashin ita gwamnati ba ta da kuɗin sayan jirgin sama ne ta bi shi a sama ko ko da mashin da mota ba ta da kuɗin da ta sai mota ne ta bi shi ai mota ya fi mashin gudu jirgi ya fi mota gudu wannan abu ne wanda muna tunanin suna so su kara kawo wani tsanani ne cin al'umma wanda dama mun dade a ciki amma muna ba su shawara ya kamata su dinga ciza su dinga hura kafin su sun ciza wannan shi zai sa dinga samun matsala da fatan za a tashi lafiya. To mun gode Maron Murtala da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Kano da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam da wa muke magana. Ajiya Zara barka da yammaci. Yawwa barka dai. Suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya daga Kano. To muna jin ka Alhaji Musa. To gani abin da nake lura cin san su shugabanninmu na Afirka in dai ba wai talaka za su ga sun danne ba to babu wata hanyar da za su wanda za su kirkiro ta illa kawai wanda za a takura wa talaka yanzu mutumin da misali ai duk inda mugu yake an san yadda mugu yake na farko kenan na biyun su yanzu kamar Najeriya zan ɗauki ƙasa ta Najeriya ai Afirka take da suka ce sun garkame bodar najeriya misali shin kwastam menene amfanin kwastam a bodojin najeriya na farko kenan shin magana shi kuma jami'an tsaro da aka ce za a hana su kansu masu hawa babura ko kuma da shauransu ana kai hari ta wannan menene amfanin dan sanda menene amfanin soja menene amfanin duk wani mai kaki a najeriya da haka wannan kawai nau'i na kawai da ake neman a danna talaka kuma wannan gwamnatin gaskiya ba haka muka da ita ba mun riga mun tsara da ita akan cewa talaka zai samu sauki amma duk wata hanya da za a tawa talaka sanan gurin ake bi idan aka ci ana ka hawa mashin su ake ka tafi kana da raƙumin da zaka saya baka da kuɗi zaka sai raƙumi baka da za zaka sai doki baka da kuɗi zaka sai mota ta wannan hanya zaka baka tafiya Allah ya kiyaye mu gaskiya akwai dai matsala a Afirka a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode Alhaji Musangaro mai rediyo da rikoda da wannan kira naka. Yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Bauchi. Da wa muke magana? Da Salihu Baba Abdulbasiru daga To Malam Salihu muna jin ka. Muna jin ka Malam Salihu menene ra'ayinka? Na goyi bayan wani malami da ya magana a game da hana babura hawan hawan babura din saboda a gaskiya talakawa suna son cin abinci a kai. sannan kuma in aka ce an hana to talakawa da yawa an take hakkin su abinda za a yi a shawarar da zan bayar hmm. duk wani mai mashin dan ta'adda a samu sojoji su ma samu mashina su in aka ce ga wani ta'adda sun wuce da mashina a samu sojoji su ma su je su da mashina duk inda za su shiga su ma a bi su a kamo su a shiga in a keke ne ma a jin a dawakai ne ma a jin a mota ne ma ai a mota ma ana iya ta'ajanci da shi hmm. to saboda haka akwai motocin soja akwai kuma na private akwai na sintiri saboda haka ni shawara na kenan kuma na gode Allah ya taimaka to mun gode malam salihu masu sauraro kan ku manta yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da matakin da hukumomin tsaro ke dauka na hana amfani da babura to mun samu wani kira daga jihar jigawa da wa muke magana da wa muke magana to ina jin mun rasa na jihar jigawa kada a manta masu sauraro yau ra'ayinku muke so mu ji dangane da matakin da hukumomin tsaro ke ɗauka na hana amfani da babura. To da wa muke magana? To muna jin ka. Muna ah, jin ka. magana da Ibrahim Ogoji. To Malam eh, Ibrahim. Maganan hana hawan babura a Afirka kuma a duba yankin Malam Ibrahim muna jin ka. Eh, talakawa ne suka fi amfani da mashina akwai lungunan da ba hali su fito eh, cikin gari sai da mashina mota baya iya shiga saboda haka maganan a dakatar da mashina ba ma goyon bayan wannan in aka yi haka an toyewa talakawa hakkinsu ya kamata su ma jami'an tsaro din su ma a ba su mashina inda eh, motoci ba sa iya shiga su ma su in aka ce akwai wannan 'yan ta'addan a wurin su ma sai su bi da mashina su samu su shiga madalla na gode to mun gode malam ibrahim yanzu kuma sai daga jihar kwara da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullah kuna magana da bello garba kala kala daga nan kwara a gaskiya matakin da cewa hana musamman ma a kabu-kabu musamman ma gaskiya wannan mataki ba mataki na wanda ya daidai ba idan muka duba gaskiya akwai matasa waɗanda ya zan nan na suke ci abinci nan suke siyar da iyalansu nan na suke ci su sha har su samu su taimaka ma wani to kaga idan an kace aka hana wannan kaga wannan taɓarɓarewa rashin rashin yin aiki na ta haka ya kamata shugabannin mu su ɗauki matakai na hana ta'addanci da sauransu ba wai sai an ɗauki wannan mataki ba wannan mataki gaskiya ba mu goyon bayan wannan wannan shine ra'ayi na gode biyoyi to mun gode malam bello garba yanzu kuma sai jihar nasarawa da wa muke magana kuna magana da balareza ne daga lafiyar jihar nasarawa muna jin ka malam balareza eh, to ni a ra'ayina gaskiya kamata gwamnati ta kara daukan matakan tsaro a najeriya ba da wasa ba eh to na ra'ayin kenan To mun gode Malam Bala Reza. Masu sauraro to mun samu kira daga jihar Bauchi da wa muke magana? Assalamu alaikum daga jihar Kogi muke kiran ku. To muna jin ka da wa muke magana? Da jiniya ne daga kuka jihar Kogi. To muna jin ka menene ra'ayinka akan wannan batu? to akan wannan batu duk inda aka ga matsala dai aka ga dai matsalan da za a iya hanawa a samu alheri a wajen da sauki a hana kawai in abun da na gani kenan inda ke da zaman lafiya a ba su su abincin su a yi okada tsakani da Allah zaman lafiya ake so fa in aka hana aka samu zaman lafiya ya fi assalamu alaikum Allah sa ta lafiya To mun gode madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako mai zuwa. Masu sauraro har yanzu zai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe uku da minti hamsin da shida. yanzu kuma Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. To Zara, shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili ya nuna alamu cewa mai yiwuwa Iran ce ta harbo jirgin ƙasar Ukraine ɗin nan bisa kuskure. A cewar Trump ta yiwu wani ne ya yi kuskure a ɗaya bangaren Yana mai cewa wasu kuma suna cewa ɓaci jirgin ya yi. Amma a irin ta fahimtar wannan ma ba abin tambaya ba ne. A yau Alhamis ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da wani kuduri da zai umarci shugaba Donald Trump da kada ya yi amfani da karfin soja akan Iran. Hukumar uh, hukumomi a kudu maso gabashin ƙasar Australia sun buƙaci jama'a mazauna wurin da su fita yayin da wata gagarumar wutar daji take ƙara ruruwa sanadiyar dawowar yanayin zafi mai tsanani da kuma kaɗawar iska mai ƙarfi nan gaba a cikin makon nan. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu na farko, Taban Dengai, tana mai zarginsa da aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama da kuma ƙoƙarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiyar kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. A wata sanarwa da aka fitar yau Laraba. ofishin da ke sa ido kan kadarorin kasashen ketare a amurka da ake kira opec a takaice ya ce dan ya yi kokarin kawo haifar da rabuwar kai da kuma haddasa shakku tsakanin 'yan jam'iyyar splm 10 io ta kasar jam'iyyar da ke adawa da shugaba salva To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Sulaiman Saminaka madakin Saminaka a bisa ga rasuwar yayansa Alhaji Abdullahi Mato Sulaiman Saminaka. Allah ya ji kanshi Allah ya masa rahama. Sai kuma muna taya abokin aikinmu Abdulaziz Adali Turo murnar samun mace wadda za a raɗa mata suna gobe Juma'a. bayan sallah asuba a unguwar sanusi a masallacin cangai jingara da ke yamai a jamhuriyar niger a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma muni lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.